talakawa mana magani don tilan mutum a da kuka, kaga don tila a kula da ku tun da jirgin birnin ingila jirgin birnin rashiya in ya ɗauko kaya kajiya bakin wallai dangana motocin talakawa na tsaye kaga kayan su ne ke tsaye idan talakan ba tsaye kaga kayan sai ya rike anan. ku duba cikin lagos daɗa. ga manyan shaguna ga manyan kantuna dan talakawa an kai idan talakan ba sai kaga kamcin dole a lullube ku duba walin an kafa sannan gaba ta shiru sallan na shiru babban titin su wai ga dan talakawa an kai idan talakan ba sai waɗannan dole a lullube Yan san mai rigugin tsiyaka ga gadon talakawa an kai. Dama su ne ke shiga kuma dama su ne ke shiga. Idan talakan ba shiga kaga jirgin ba zai tashi ba. Sannan ga wani yayi gida da farko fili ne kawai. yanzu ya yi fandishai ya yi bulok duk ya gina ya yi rafta ɗin katina ya buga kwano mai yawa ya yi lan da farar ƙasa ka dan talakawa duk ya yi to idan talakan ba a shiga gidan wai sai ya zube a nan yin ƙasa sannan kun tuna kun gadon talakawa an kai dama su ne ke shiga dama su ne za ya kai to idan talakan ba ya shiga kaga jirgin ba zai tashi ba talakawa zan ku gargaɗi tun da gwamnati na lura da ku kuma sai ku tuna da ita don ku ƙulla zumunta mu da ku talakawa an muku gargaɗi kun ga gwamnati na lura da kun kuma sai ku tuna da yadda ku kulla zumunci ko da ita duk ku taimaki juna kun ku sa hannu kwano ɗaya don ku yi aiki a ƙasa ɗaya ku ce da iyali tuntuni talakawa shi in kun tuna gwamnati na lura da ku waɗannan in kun gwamnati na lura da ku ga babban mato ka saya in ba hanyaya ya za ka yi gwamnati ma kwalta tun da gwamnati na lura da ku ga kwalta ma kekiya sannan gwamnati ta yi mana motocin talakawa don su hau ga kwanta ma ke kiya ka san gwamnati ta yi mana motocin talakawa don su hau ga asibitar an gina in dai bakar lafiya in ciwon huhu kake in ciwon kirji kake in ciwon hanta kake in ciwon hanji kake kai ciwon kuski kake ɗan ƙafafu sun karye daɗa kai ciwon kaye kake maza gwamnati na ma magani da asibitin ta gina sai ka je ka karɓo magani. Dubban jama'a da sun sani Majalisar Ɗinkin Duniya muna da wakili a can kuma Majalisar Ɗinkin Duniya muna da wakili a can kuma aikin talakawa waye america akwai ambassador rasha akwai ambassador italiya ga ambassador america akwai ambassador geneva akwai ambassador kullum ga ambassador aikin talakawa sun ka taidan su kulla zumunci go da su kai gwamnati mana kokari ga information da ya kai mana ga information na ta yi mana ta san labari mai yawa ta bai wa gidajen rediyo karfe bakwai da rabe da wannan wai da ya buji wai ga makarantu ta gina da farko ga university biyu na ta yi secondary sannan har da bizar shauran makarantu cikin ƙasa sannan gwamnati ta yi mana ƴaƴan talakawa don su yi shin watan wata rai kuntuna domin su ne manyan gaba. Ya taɓa harkar gama gari mai gure mai ɗarewa hidin haɓa talakawa da kuje. talakawa sai ku kula da ku ku do masaka wai da dan ku talakawa an kai ku do masaka wai da dan ku talakawa an kai hanyar mota yan gunsuna ƙauye da cikin ne gari dan ku talakawa an kai sannan ga takin zamani dan da talakawa an kai Yau ga fasa ofis an mana don duk talakawa a hankali. Ga babban banki an mana don mu talakawa a hankali. Gwamnati na lura da mu. Sai mu kulla zumunci tuntuni. Ya tabaraka Allah magani mai guri mai dare tuntuni. Sai mu kiraye yan kuwa don mu kulla zumunci mu da su. ku duba waya da daɗa don ku talakawa an kai domin wai ku su taimaka ya tabarak Allah magani talakawa na mana kokare talakawa na magani sannan gwamnati wai gwamnati ma ta taimaka don gwamnati ma ta taimaka domin har ta san da mu ma cikin kun san ta kafa Rigar ofis ta gaba don mu talakawa an kai. barka Allah ma gari mai gaban mai yamma guda da haba Allah ta yi yan uwa talakawa sai mu suna da ku. Amma kun ga gidan haya don mu talakawa an kai. Amma kun ga gidan haya don mu talakawa an kai. Ga manyan hotel kuntuna, ƙauye cikin gindi gida, duk sannan a cikin ƙasa gwamnati ne a yi dan mu talakawa an kai